hijira ta shi daga makka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 ga mun dawo ci gaban darasin wannan littafi ko kuma karshen wannan littafi na sharhin usul sunna na imam ahmad tare da sharhin kenan shakrabi a wannan garaji ta salisu mai seje daga bacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darasin da muke gabatar da shi ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake darasin mu na yau shine na sha bakwai kuma ina fatan shine darasi na karshe insha Allah sai fatan Allah shi ba mu lada abin da karanta ya taimake mu da aikatawa eh ya yace as-su'alu as tambaya ta uku za ta iya fadawa akan wannan darasi cewa hal lin nisa'i tahzirun nasi mun kutuba da kutub shin su ma mata suna da dama su dora tsawatar da mutane game da rungumar littafan sai da kutub wanda ke cike da eh, zagin sahabbai da sauran kawarijanci da rafidanci da sauransu aljawab mala ya ce ga amsa ya ce wallahi iza yan da ha nisa'un in inda ha talibatun tuhazzirhunna tuhazzirhunna bil isimi ya ce tabbas malam sai da ya rantsuwa ya ce in dai hamaci akwai mata tare da ita wa'anda suna sauraron ta ta tsawatar da su littafin sai da kutub in akwai ɗalibai da take karantarwa ta tsawatar da su littafin sai da kutub kuma tsawatarwa da faɗin suna ba haka nan kawai za ta yi umumin yadda wani ba zai gane ba bala ya ce kutuba sai da kutub littattafan sai da kutub za ta ambata da kansu cikin nisance su wa manhajahu da manhajin da manhajin shi duka a nisance su wa zilal da littafin shi az-zilal wal adala ta ambata musu abin da ke adalci walhamdulillah yani al'ana tala itirafin min muhammad kutub yace godiya ta tafi daga Allah yanzu ikirari ya bullo bayanin gaskiya ya bullo na ikirari daga dan uwan sayyid kutub shine muhammad kutub ikirarin cewa eh akwai banna cikin littafin sai da kutu manhajin su ba na ahli suna wal jama'a ne ba to ya bayyano daga dan uwa ne ya yi kiran cewa innal kutubal lati allafaha sayyid kutub qabla dhilali qad hazzara minha lalle littafin da sayyid kutub ya rubuta gabanin rubuta littafin shi zilalul qur'an shi kanshi sayyid kutub ya tsawatar da mutane daga gare su sai malai ya ce masha Allah ba da salasi na sana au arba'i na sana ta ti ta kulu hazzara minha malam wato ya nuna ma muhammad kutub yatsa ya ce yanzu bayan shekara talatin mutane na ta halaka wajen biyan littafan sayar kutub ko bayan shekara arba'in al'umma wasu ma sun rasu bisa ga aƙida abin da ke cikin littafan sannan sai daga baza ka hito kana ce ma mutane eh, eh, sayar kutub ya ya tsawatar daga wannan littafai ba da ma halaka fiha min shabab bayan da yawa daga cikin shabab matasa sun halaka wajen biyan wa'annan littafan ta kula hadara min ha yanzu ka zo kana cewa ai shi ma sai da kutub din ya tsawatar da game da wannan littafin dan me baka faɗi tun da wuri kuna ganewa ya ce ma ha gish mi ya kai ga wannan yaudara akwai yaudara da ta yi wannan al'ana za huwa imamin inda shabab yanzu shi howan ga muhammadu kutub shine shugaba shi ga matasa na irin masu biyan mazhabin kutubawa mazhabin jama'atu ikhwanul muslimina yace wannan gashashun ne gashi al'umma wannan mai yaudari ne ya yaudari al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kyale su suna ta aiki da littafan dan uwa ne yana buga sai yana samun kuɗi wasai da bayan an shekara arba'in ana cikin bannawa ya zo yana cewa wai ai shi ma ya tsawatar game da wannan littafin wa azina fiha bi hazzihi an tutuba jami'an wato shi da shi. ya yi izini ciki bai kaɗi hini kan sace ya yi izini game da buga su da rubutun hannun shi an ba jami'an a buga su duka littafin na sai da kutub da da ke gabanin zilal din da zilal din duka izini ya yi ta buga su shi kuma yana samun kuɗi ne wa haraba allazina taba'uha bi ghairi izini sai da ma yi lokacin ya kawo wa'anda ke buga su ba da izinin shi ba dan me za su buga ba su nemi izini ne ba suna sata littafin dan uwan shi suna bugawa suna canya unhwanin wahalar dan uwan shi mala yace kam akala fiha min al amwal wal malayin dukiya adadi nawa yace na dukiya game da buga wannan littafin miliyoyi hudu yawa ya ci ala hisabi a ka'idil ummati wa shababil umma basa gwalgwadon abin da ya halaka na aƙidodin al'umman musulmi da matasan da suka halaka wajen biyar aƙida da ke rubuce cikin wannan littafin shi ya ci dukiya ya sai da aƙidar musulmi maimakon shi ma ya bayyana tun da wuri ya ce an galata haifa abin da ke cikin su ba manhajin ahalus sunna wal jama'a ne ba lima za hana sahaba lima za hana sahabatu ala shababul ummati mi yasa sahabbai suka zamba kowa ba a wurin matasan al'ummar musulmi a yau ya yani ghairatahum ala sayyid kutub aktharu min al-anbiya'i wa aktharu min as-sahabati wa aktharu min a'immatil islam me yasa za ka samu matasa yau sun yi kishi basa ga kariya sai da kudu ya da kishin su ga kariya annabawa ya da kishi ya da nuna kishin su game da kariyar sahabbai ya da nuna kishi game da kariyar a imma na musulunci ire-iren su maliku su shafi su amina mana sai ga suna kariyar sai da kudu da litawan sai da kudu limada wala yace saboda mi haƙƙi kasancewa li'annahum rubituhum eh, rubituhum bi manhajihi at-takfiri al-khariji dan an ɗaure su da manhajin sai da kudu manhaji na kafirta mutane irin mazhabin khawarij to da dalilin haka fahanat alaihim kullu bida'in kullu bida'i sai da kudu saboda haka kowace irin nau'in bida'a ta sai da kudu sai ta zama abuje mai sauki wurin su wa kullu dalalati dukkan bace-bacen da ke cikin littafin sai da kudu sai suka zama abu ne mai sauki wurin su ba su ɗauka suma eh, wato bata ce wa kullu aqdarihi hanat kullaha kullu haza dukkan wani hadarorin da ke tare da aqida sai da kutub da ke rubuce cikin littafin sai suka dauke su da abu ne mai sauki wani ba su ma dauke su bid'a ba ba su dauke su da'a ba idan mala yace to kenan hadhihi al-kutub wannan littafai na sayyid kutub yajib an tuharaba wajibi ne a yaƙe su az-zilal littafin shi fi zilal al-qur'an mali'un bid-dalal cike yake da bata wadda ta saba maqida ahli sunna wal jama'a sannan sai ya ce kuma التصوير الفني fanni akwai littafin da ya rubuta da ake cewa a tasawir fanni yace ma ra'aitu ajra min hadha al-insan in ka dibi wannan littafi ban taba ganin mutum mai karhin hali ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi mai karhin halin saba ma littafin Allah ba da saba ma sunnan manzo ba kamar wannan mutum in ka karanci littafin shi yace a tasawirul fanni ya ikwa wannan littafi na tasawirul fanni asal balaya wa banahu ala usulin fi gayatul qubsi wa gayatul dalali wa gayatul jur'ati yace wannan littafin asalin duk wani bala'i ne kuma ya gina shi bisa ga usuli wanda suka kai matuƙa wato banna sannan suka kai matuƙa bata sannan suka kai matuƙa ƙarhin halin saba ma Allah da manzo yace wata jarra ala kitabillahi ya nuna ƙarfin halin saba ma littafin Allah da danganta abin da bai dace ga littafin Allah ba cikin wannan littafi wa ja'alahu musiki ya wato sanya littafin da sufan tashi da music wa alwani musiki da duk launi na music launi launi dangon music wa anawa a hada nau'ukan shi wa sinima da ambatan abin irin wanda za a danganta shi ga sinima musan silima ko wa halqati hada da halqata halqata irin na tsarin silima wa ha. da irin mizi din da ke tare da silima wa balaya ya da duk bala'in da ke cikinta wa tubul da duk irin nau'ukan kayan kaɗe-kaɗe sai yana sufanta littafin da shi da ka buɗe sura ko da shi wato zilal qur'ana din kamar buɗe wal adiyati ko ko kuma buɗe wa najm ko wasu surori daga cikin surorin qur'ani sai ka ji ya nuna cewa wagga sura musikin tana buɗewa da musiki iri kaza mai abu iri kaza to musiki music ne ne malamai ke zargin shi kan wannan dami zai danganta eh, alkur'ani ya dora sifanta shi da abu irin na waka Allah ya kore shi daga sifanta shi da waka a hana alkur'ana malam shakrabi ce sai da kutub anan ya wulakantar da qur'ani ce wallahi ihanatan la yu'rif laha nazir fi tarikh ya wulakantar da qur'ani ce wulakantar wadda ba taba sanin irin ta ba cikin tarihi amma kuma duk da haka ya tamaddahu sai na yaban kan shekuli yana cewa huwa sala ila ashiya'in ma wa sala ilaiha gairu shi ya kai ga wani matsayi a ilimi wanda wani bai kai gare shi ba ya ce wallahi malam shakrabi ya ce ina rantsuwa da Allah aljahalatu jahillai ma da basu kai a ce musu malamai ba ya arifuna hadhihi al-ashiya'a allati sabbaha fil qur'ani kadiban wa zuran wannan abubuwan da ya zuba cikin alqur'ani ya nuna sufanta qur'ani da shi ƙarya ce ƙirƙiran ƙarya ne lakin yarifuna anna hadha dalalun sai dai suna sanin wannan abin bata ne wai ha anha lahi suna tsarkake wai nazzahuna anha lahi suna tsarkake littafin Allah daga irin wannan abu da yake sufanta littafin Allah da shi wannan bannan huwa ma nazzaha lahi anha shi bai tsarkake littafin Allah daga wannan daga abin da bai dace da shi ba tayyib malam ya ce wannan bayani ya yi kyau haka ya ce a tasawirul fanni shi tasawirul fanni wannan littafin nashi qabla zilal gabanin ya rubuta littafin zilal yake ya ce limada lam tuhadhiru minhu dan mi su mutanen nashi ba su tsawatarwa game da shi tun da gabanin zilal din shi ma yake dan ba su tsawatarwa game da shi su ce to akwai banna cikin shi shi ma a dauki matakai kan shi na kashe fihi risalatan ya yi kashe wata risala ciki wa a ta sahiba ha ala darja ta shahada sai ya mu abucinta daraja madaukakiya kabla am gabanin shekara ta 1400 eh, hijiriya kenan gabanin shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 ba da 20 na sana yunsharu hadar kitab bayan shekara 20 ana buga wanga littafi ana yada shi waye tuba wayin sharu wayin sharu Ya ce bayan haka ana ta buga shi ana yada shi ana buga shi ana yada shi wa ba da haya kulu to yanzu bayan ta kawai sai ya zo ya ce mumu akhi hazzara minhu dan uwana tsawatar game da wannan littafi ku nisance shi bayan an shekarun haka ana yin haka ayi kadibin wa ayi makarin wa ayi kaidin lil ummati misal hadal kaidi yace wata irin ƙarya wani irin makirci ne wani irin kaidi ne ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai kai irin wannan girman kaidi ka bar mutane sai sun nutsu cikin banna wasu rayu cikin ta sun mutu cikin ta sannan daga baya ka zo kana cewa kaza kaza wa yasbihu na imaman aziman wai kuma yau ya wayi gari wai shine shugaba babba a cikin musulmi har ya zai yana da wasu da yake jagorancin suna biya tai hada yadullu ala diya wa anna shababa ahdath asnan sufaha al ahlam ya ce wannan yana nuni bisa ga mutum wato matasa sun tozartar da lokacinsu yana nuni cewa kuma tabbas matasa lalle suna da kananan shekaru kuma suna da wautar hankali in ba haka ba dami za su yarda da wannan su ci gaba cikin wannan yaudara ya aki hadal insan haza waqi'u ya kai dan wa wanga mutum sai da kutub wannan wa shine waqi'u din shi gashil ummati yaudara al'umma da shi da dan uwan shi wanga Muhammadu Kutub da yake bayyana banna da ke cikin littafin dan uwan sai daga baya shi ma waƙiyan shi kenan menene waƙiyan shi gashil ummati yaudara al'umma wa nasharu uh, uh, uh, wuruji wurujal wurujal um, abinna nan wuruja misala hadhihi al-kutub ad-dalati bi masharik al-ard wa magariba da kokarin laliban kamfe da bada kwarjini na misalin wa'an ga littafan mutane su karbe su yi aiki da su littafan da ke cike da bata da kokarin yada su gabacin duniya da yammacin duniya bi shattal lugati ta hanyar buga su da luga daban-daban a tarjama su da faranshi a tarjama su da ingilishi a tarjama su da kowace luga a yada su to aikin shi kenan wannan yaudara ya yaudara al'umma ya yada wato kiran mutane da ba da kwalliya da nemo lalabo kwarjini ga wangala ta tawon kuma ya hada cikin duniya da kowace irin daga wa ba da ma yuhlikul umma bayan ya halaka al'ummata ya halaka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wai daga baya ya kuli ya zo yana cewa hazzara minha ai malam sai da kutub dama ya tsawatar da mutane ga wannan littafai bayan duk ka yada su cikin duniya ka ce kudin su ka yaudar aqidar mutane kuma ka komo yanzu daga baya to su wanda suka rika suka rasu mi zaka ce musu sun rasu bisa ga aqida abin da ke rubuci cikin wannan littafi wa dhilalu limadha la ta'tarifu mala ya ce to shi fi zilalul qur'an tafsirin nan me za ka ce akai muhammadu kutub game da shi dan me ba ka ikirari shi ma ka ce annahu mali'un bid dalali ka ce shi ma cike yake da bata mala ya ce to hazihi da'watuhu wagga ita ce irin da'awa su anga yan qutubiyyu yuda yan ikhwanul muslimina yan biyar hasan albanna shine aqida su wannan qa'imatun ala eh, al-gishi wa talbis ala ahdas al asnani sufahu al ahlam su dawa su tsaye take akan yaudara da talbisi akwai a rikitar muku abu dan kwakwalwa da a da kura da kwakwalwa ta karba haka suke bisa ga masu kananan shekaru masu wawan hankali filan a aikace a kaikaice sun aza ku ga hanyar daji fayajibu annar shida wajibi ne gare mu mu nemi shiryar da mutane mu ma mu nemi hanyar shirya an nartakiya ila martabatar rushidi mu yi kokarin mataka zuwa ga martaba ta shirya li'annahu yurabbi fiha sufiya don shi sai da kutubu cikin wannan littafin yana tarbiyyantar da mutane tarbiyya ta sufanci wadda jaluna yarabbuna shabab al-ummati alal khunu'i wa al-umya'i wa dalali su kuma dajjalawan da suka biyo baya mala ya ce masa dajjalawa suna tarbiyyar matasa bisa ga tsantsan miƙa wuya da tsantsan biyayya makanniyar biyayya akan bata fahim fi a hazzad min darkatil abidil al'azilla ilha'ulai matasan su koma su ne mahi shiga mataki na ƙasƙanci fiye da bayi su zan ƙasƙantattu masu biyayya ga wa'anga yadda yadda bayi ke biye shugabanninsu ya hum su dora jan matasan kal haiwana kamar yadda mai dabbobi kawai ke kula dabbobin shi suna nau'in inda da ya kada su ma inda mu ukulin kawai ya zan su ba su da wani hankali yadda dabba ba ta da wani hankali inda kace canza ai canza ai eh, ya sani ya za ka cewa gabas za a yi ta ce ba gabas za a yi ba ai ita ga hankalinta yamma ya kamata ai ka gabata da wannan to haka suka mai da matasa al'ana ya hazuna bi takafiri sayyid kutub kalmajanin wato a yanzu kawai sai suna sakin magana da da sai da takafi da sai da kutub kalmajanin yamurruna ala sabbi sai da kutub lissahaba wal anbiya wala yaghayyiruna wala yunkiruna zagin da sai da kutub ke ma sahabbai cikin littafan shi zagin da sai da kutub ke yi ya dangana abin da bai dace ga annabawa ba kawai sai suna sakin bakinsa akan haka su ba su nemi su canza wannan ba kuma su nemi inkari ba kenan lafazin daga haza ya hazi hazayan ko kuma hazayanan ko haza ya hazu aidan shi ma hazuwan haza ya hazu hazuwan ko kuma hoza'an kenan kubcewar magana kawai ka saki magana ba tare da aunawa ba kawai suna sakin kafirta sahabbai ko kafirta mutane eh, shugabanni ne ko biyar shugabanni su kafirta su ba tare da sun auna magana ba wa anta tazkuru tazkuruhu bi haƙƙin wa min minhu bi jiddin kai kana ambatan shi ambato na gaskiya abin da yake akai kana tsawatar da mutane a kan shi kuma da gaskiya da la yuqbalu minka amma ba za a karba da gari ka ba ba a karba wannan magana aina akaluka kai na tunanin ka zai aina rushidika ina shirye da ke tare da kai idan anta min sufa'il alam la aqala wala khulq kaga kai ba za ka zan cikin wa'anda ke da wawan hankali ba wanda ba su da hankali ba ɗabi'a irin ta wa'anda ke bai da irin wannan masabanta su fa yajibu yace to kenan wajibi ne an narba bi anfusina mu sanya ya marayukan mu ba kan malahiya wannan kiza anfusana mu yi kokarin tsamo kawunan mu wannan sa ba'aduna ba'adan kuma sashen mu ya nisanci ya nisan nasihanci sashi sashi ma sashi nasiha ana wallahi mala yace ni ina rantsuwa da Allah ma araftu akhatara min kutub sayyid kutub wa taba'ihi fi hadhihi aljazira. ya ce cikin wagga jazira ta larabawa wanga yanki yankin tauhidi ban taba sanin abin da ya kai hadarin littafin sai da kutub wajen bata aqidan mutane zaharat fitnat musailama yace fitina ta musailamatul kazzab ta zo ta cewa shi annabi ne ja'at sahabatu saifin warahat yace gizagizai na lokacin bazara sun zo sun yi ruwan lokacin marici lakin kenan yana sanya ya sufanta bannar da musulmatul kaza bai zo fitina da musulmatul kaza bai zo da ita a cikin wannan yanki na jaziratul arab yace lakin hazihi fitnatu al khabitha yace amma wannan fitnar mara kyawu Ba ta ta sayyidu kutub darabat bijzuriha ila amakil ardi ta soka sayinta a cikin nesa cikin ƙasa fitnatun azimatun jiddan yace fitina ce fa mai girma ha kwarai wa rasakhat kuma ta kahu wa khatira laha hadhihi albilad kuma an zaban mata an ga garuruwa na jazira ta laraba kasar saudiya da abin da ke kiwe da ita biladar tauhidi wanda yake sune garuruwan magana tauhidi dan a rosa magana tauhidin a rosa aqida a kawo aqida irin ta khawarijawa wadda tana da gauraye da rawafidawa tana da gauraye da kowace aqida mara kyau mala yace hadhihi albilad shababuha alkutubiyuna yace wannan garuruwan matasan su sun kuskoma yan biyar kudu kutub yasduruna hadhihi alfitnata suna kokarin kawo a ga fitinoni ilal alam su yada su a duniya baki daya rabatar lil islami don kashe musulunci wadda take la nazira laha babu wata fitinar da ta kai irinta aqulu ba biduna mubalagatin ina faɗin wannan ba ma na kai matuƙa ba hadhihi hakika wannan wa tabbas ne hakika ne ya kamata malamai su tashi halka mala ce. fallahu asla eh, fallahu asla hadhihi albalad Allah muke roko ya gyara wannan garuruwa ko fallaha kun gane ko Allah muke roko asla hadhihi albalad kenan ko kuma sai ya dauka jimla ce fallahu asla hadhihi albalada ala aidil muslihina Allah ya gyara wa'annan garuruwan tsawon lokaci bisa ga hannun malamai na gari masu kokarin kawo gyara kaman da'awatul imam al-mujaddid muhammad bin abdul wahhab kamar lokacin da'awa muhammad bin abdul wahhab ya gyara wanga garuruwa da yada tauhidi da kashe shirka da kashe bautar kaburbura da sauran roƙon wanda ke cikin kaburbura da sauran duk abin da ke shirka masaha kulla mazahir sharri wal fitani wadda da'awa mutanen kirki ta wancan lokaci ta shahi dukkanin mazahir duk wani abin da zai bayyana na sharri ko na fitina wa shirki wa sihir waddajal dukkan abin da ya shahi shirkoki sihiri wani dijalanci duk ta shahi wannan ta magance wannan al'ana amma yau gashi shagal shababu bi siyasa yau gashi matasa sun zo sun shagaltu da siyasa sai da kutub sun shagaltu da siyasa ta hassan albanna sun shagaltu da irin wannan siyasoshi na jama'ati musulmi muslimina wasu hirwar kahana shiru al'ana yanzu shi kenan da sihiri da bokanci sai ya duwa da suke sun komo canya yanzu ta komo ta falfado ta rayu na shababa mashagulun bi siyasa dan yau matasa sun shagarta sun shagartu matashi ya shagartu da magana siyasa siyasa alkaziba bi siyasa siyasa siyasatu alkaziba ta alfajira fajiratu alka'ima ta alfujur ya yace siyasa ta karya ta fajirci wadda ke tsaye akan wato fajirci kullun nasi su wurinsu dukkanin mutane kuffarin kafirai ne wal mujtama'at kuffarin kasashe duk kafirai ne lian haula allazina yaqra'una kutuba sayyid kutub yace dan lalle duk an ga masu karanta littafin sayyid kutub yukaffiruna al mujtama'at suna kafirta kasashe da shugabannin kasashen da wanda ke cikin kasashen lakin indahum taqiyatun sai dai suna da wata taqiya wurin su wanda ba su bayyano muka kasan abin da suke akan hakika suna da taqiya wa nifaqun wa kadhibun akwai taqiya tare da su akwai manahuci akwai ƙarya wa illa in ba haka ba ai sai ka tsaya ga zai ya tashabba bi kutubi sayyid kutub kana ganin wanda ya koshi da karatun aqida da ke cikin littafin sayyid kutub ya hami anha yake kariyar littafin sayyid kutub da aqida da ke ciki kaifa ma ya ataqidu ma fiha to ta yaya ka ce ba zai kudirce wannan aqida a zuce shi ba bashiwa bala yace ana al'an yace to ni yanzu uharibur rafada ina yaƙar rafadanci ma'ana aƙidar rafadanci ƙulu eh, mun sa aƙidar rawafid ko kafirta sahabbai da duk wani abu irin aƙidar rawafid ke na takaice malam na nuna mu kawai sai da kudin dan eh, eh, rafidiyya ne ko kun gane bai bisa aƙida wato ahlus suna wal jamaa akwai rafidanci tare da shi akwai kawarijanci tare da shi mala a Kulu lauanna anna insanan Kulu da mutum zai ce ana lastu rafidiyan ni ba dan mazhabin rawafid bane lakin na huyin shiru kutubin eh, rafadi amma sai ka ganshi yana buga littafan rawafidanci yana yada su cikin duniya wa yatbuha bi shattal lugati yana buga su yana dabba su yana yada su da luga daban-daban wa yunshiruha hafil alami yana yada su cikin duniya ma za ta atabiruna me za ku dauka shi rawafid za ku ɗauka shi nana wajen ko ba ku gane ba me za ku ɗauka shi shi ya ce ba rawafid ba ne amma yana buga littattafan rafidanci yana yaɗa su a duniya anya mutum na buga littattafan da ke ɗauke da aƙidar da ba ita tashi ba ya kashe duke shi ya yaɗa su ko kuma ya ba da ƙoƙarin shi ya yaɗa su ko ba zai kashe ko kobo ne ba ya yaɗa su zai ji bai son haka ko ba haka nan ba me za ku ɗauka shi rafidiyan am maza dan mazhab eh? rafidiyya bala ya ce to yatba'u kutubar eh, rafadi wannan mutum yana buga littattafan rafidanci wai rawuji laha kuma yana lalaban mata kwarjinin da za a karbe ta wai ya da ahalaha yana girmama ma'abutanta ma za ta kulu na fiye mi za ku ce a cikin game da shi rafidiyya ba ne ko ba barafidi ba ne rafidiyin haka zallazi rawuji kutuba da kutub to haka nan duk wani wanda ga yana kokarin lalabo kwarjini ga zaton da kutub yana neman masa makarba a karbe su wa yakhrujaha yana buga su yana yada su wa ma bima fiha min aqaidin fasida yana imani da abin da ke cikin su na aqidin da ba su da kyau wa afakarin munharifa da abin da ke ciki na tunane mara kyau wala siyama idza kana yarawuj laha wa yadafi anha balle ma idan ya zan yana laliban musu abinda zai ba su kwarjini kuma yana kariye su barakallahu fikum wala ya mama adda Allah shi karba to wannan tambaya ta uku ta kare sai as-su'al ar-rabi sai tambaya ta hudu hal yajuzu itlaqun eh, itlaqu ala fulanin shahidun shin ya halatta itlaqin lafazi cewa na shahidi ne ya halatta ko bai halatta ba to tambayar da aka yi wanda ya ce aljawabu ga amsa bil jazmi la yajuz a yankan magana dai bai halitta ba abin na bukatar tafsiri yace li anna hadha kama qara'ana wannan dan kamar yadda muka karanta can baya la yuqta li ahadin bi jannatin wala nar ba a yanke hukunci ga wani mutum cewa dan aljanna ne ko dan wuta sai in annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan aljanna ne li annana idza qulna shahidun dan mun in mun ce shahidi ne wani qadana lahu bil jannati mun yanke hukuncin cewa dan aljanna ne fa nahnu la nashhadu li ahadin bil jannati mu ko ba mu tabbatar mu mutan aljanna illa liman shahida lahu Allahu wa rasuluhu sai wanda Allah da manzon shi suka mai shaida cewa dan aljanna ne kal asharatil mubasharina bil jannati kamar mutane goma da manzo Allah masa albisir da aljanna wa ka ahli badar kamar mutanen badar da manzo Allah ambata wa hada bai'atar ridwan kamar mutanen bai'atar ridwan da Allah ya riga ya ce da su cikin qur'ani da Allah ya ce da kai to dan aljanna ne kai Ya ce wa mithl mar'atil lati kana tusri'u shahida lahar rasulu sallallahu alaihi wasallam bil jannati alaihi salatu wasalam da misalin macen nan wanda ke fado farfadiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata albishir da aljanna mata shaida da aljanna wa abdullahi bin salam da kama abdullahi dan salam wa amsal haula da irairan wa'anga wanda an ciro magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma adahum duk wanda ba annabi ya ambata ba narju lahu lahum aljanna muna musu hata aljanna in kanu min salihina in sun zan cikin salihai wa kafa alaihim fi nafsil waqti a lokacin take kuma na ji musu tsoron game su da Allah game da kurakuran su wala na naqatu lahum bil jannati eh, bi jannatin wala narin ba musu yanki musu hukunci da ciya yan aljanna ko yan wuta ne kun gane wa inda ma narju lahum muna masa da fata tila malai ce lakin gulatu ya kuluna sai dai gulatu masu wuce iyaka yan kutubawa da ire-irensu kawai sai a ce fulanin shahidu wani shahidi ne liman wahidin rafidi mubtadi'un dalil yace kawai wani ne mai akidar rafidanci dan bid'a batacce sai su ce mishi yau shahidi ya kulu na shahidun sai su ce shahidi ne ko za mu mana kini nan cewa sai da kutub shahidi ne kasancewa eh, an mai wannan kishi a masar ne malam kin nuna musu bai kamata su ce haka nan kun gane ko bai kamata kai tsaye su ce shahidi ne ba ya ce wa ulama sunnati o mala'u jawasi su su kuma wurin su malamai na ahlus sunna daukar suka kawai yan koran turawa kawai jawasi ne yan leƙen asiri wanda zai mutu minhum wanda ya mutu cikin malaman ahlus sunna ma na shahidu shi ba su ce mishi shahidu. jamil rahman lamma qutila jamilur rahman alafagani lokacin da aka kashe shi kalu shahidun sun ce shi shahidi ne alhali ya yi shekaru masu yawa yana yaki hada ashar sanawatin au akasara ya yi yaƙi shekara goma ko fiye da goma ko kuma ya zan wa'awwala man hamala ratul jihadi ya zan harkon wanda ya ɗauki tutar jihadi ma kun gane ko ai sabon annabi suke suka ko wanda yake su suka fara ɗauka tutar shahadi wa kama imaratan wanda ya tabbatar da wato daula ta musulunci shugabanci na musulunci yutbaqu fiha a shariatul islamiyya wanda ake ɗabbaka shari'ar musulunci a ciki a Afghanistan kowa ya sani wa qutila fi sabilillahi mazluma a kashe cikin da kalmar Allah dan zalunci la yaquluna shahidan shi ba su ce mishi shahidi amma shi wanga sun ce shahidi ne to wannan ta kare sai as-sa'al al-khamis magana mm, tambaya ta biyar ita ce allazi yaqudu fil fitnati allati hadathat fi ahadi sahabati ma hukumuhu fil islam za ta yi mai tambaya ya ce shin mai wanda ya kutsa cikin fitinar da ta faru zamanin sahabbai mai a hukuncin shi cikin musulunci malam ce to in an maka waga tambayar ga abin da zaka bada amsa aljawab yace ga amsa yace mubtadi'un dalun khalafa usul ahli sunnati wal jama'a duk wanda ya kutsa cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai yayi wata magana da bata dace ba to dan bid'a ne kuma ya saba ma usulin ahli sunna wal jama'a abin da ya faru tsakanin bai kai ka dauke shi ijtihadi ne suka yi tsakanin juna wanda ya daidai yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada guda mun gane ko sai dan bid'a ke kutsawa ciki to sai as-su'al as-sadis tambaya ta shida hal kama bi kufir man jahara man jahara bil ma'siyati li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati ma'afiya illa al-muhajirun illa al-mujahirina shin ana yin hukunci da kafircin mai bayyana sabo tamadalla ina ne muka tsaya a su'alu sadis malam ya ce to ga tambaya ta shida ta iya haɗo makwaran hali kamu ba kufiri man jahara bil ma'asiyati da kawalin rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afiya illa mujahirina shin a yanke hukunci da kafircin mai bayyana sabo don hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duka kowa cikin al'umma ta za a yahe mai banda masu bayyana sabo hadisin da Imam Bukhari ya tada shi cikin sahihu nashi kitabul arba babu satr al mu'mini ala nafsihi haka nan muslim cikin sahihu nashi ba eh, kitabuz zuhdi war riqa babu nahyi an hatakil insani satar nafsihi aljawab mala yace to ga amsa la ba a yanke hukunci da cewa kafiri ne sabar shi sabo daban kafirci daban la yi hakan bi kufiri ba a yanke hukunci da kafircin shi almujahiru bil ma'asiyati fasikun mala yace mai bayyana sabo fasiki ne nuharibuhu za mu yaƙi nan da yake aikata har ya bar shi nuhazziru minhu in ya bari za mu tsawatar da mutane daga su nisance shi kenan malamin yana bayyana sabo in an mai nasiya bai bari bisa tsawace tsawaci mutane cewa to su bar karban magana shi dan kar ya za su ga hanyar daji mun gane ko da inda malami yau cikin wa'azin shi yayi abin da ya saba masabin ahlus sunna wal jama'a aka mai nasiha gobe aka ji ya ci gaba kaba ya dage ne gobe ma ya yi irin wancan ji ma irin wancan sai a ce mutane to ku bar karban magana wani saboda bai da aqida ta ahlus sunna wal jama'a kun gane ko wannan ta haka ne har wajen hadisi ake tsai da mutane cewa su bar karban hadisin wani ga matsayin shi arwaya hadisi ko da za a ce ga addinin shi wajen ruwa hadisi akan ce ga addinin shi lahiya lau amma wajen hadisi ko dai tsananin yawan mantoshi ko kaza shi in wajen fasikanci ne a ce to yana da fasikanci kaza ko kaza ku daddaba wannan kai bacci na da ila taubati in ya kauce ma hanya aqida ahli sunna wal jama'a zamu kira shi ga tuba idan ma taba idan bai tuba ba daga fasikancin shi nan firin nasa eh, eh, minhu za mu kore mutane daga rai mu ce mutane ku dauki matakai ga wane wajen aqida fa yana da matsala ko wajen kaza yana da matsala lakin la na hakun bi kufrihi sai dai ba za mu hukunci da cewa kafiri ne ba allazi yashrabu al-khamra aw yazni aw yasriqu hada asin duk wanda ko shagiya yake ko zina yake ko sata yake wannan mai sako ne fasiki ba a ce mai kafiri a fasiki yake kuma aikin da yake na zanubi babban zanubi ne wanda kowane ɗaya ciki na iya darme shi jahannama illa izasta halla sai in ya halatta ya ce gegar ko ga ina sha ni a wuri na halan ne ko zanar ga a wurin shi ce halacce ko sata a wurin shi ce halacce to a lokacin fa huwa kafir a san da ya kafirta kuma kafirci mai hidda shi daga musulunci idza qala al halalin halalan yace giya halacce taqulu anta kafirun inta shikenan ta kare idza qala azna halalun yace zina halacce naqulu kafarta za mu ce ka kafirta alhukum bi ghairi ma anzalallahu halalan ce hukunci da abin da Allah bai sabkar ba halal ne sai mu ce kafarta ka kafirta wa haka za barakallahu fiku haka dai haka dai kun gane ko kenan sabo aikata shi ba kafirci bane zunubi ne babba ka ira fasikanci ne amma in mutum ya aikata shi da kudirin cewa halal ne har ya bayyano kasan ya dauke shi halal to sannan ne ke kafiri kun gane ko amma idza kana yaqulu ana muslimun idan ya ce shi musulmi ne na rahu salli muna ganin shi na sallah wa huwa asin to in yayi zunubi shi mai sako ne ba kafiri ba hadha la nukaffiruhu malai ce wannan ba mu kafirta shi na kula asin wa nahadhiru min za mu ce shi mai sabo ne kuma tsawaci mutane game da shi su nisance shi sai a as'al asabi tambaya ta bakwai sai ce ma ra'aykum fi man yaqulu al yahudu wan nasara laysa bainana wa bainahum adawatun diniyatun wannan duk akidodi ne irin na ikhwanul muslimin irin na kutubawa su soki ahli suna amma kaga suna ba da goyon baya ga kafirai ma mi a ra'ayinku cikin wanda zai ciya da yahudu da nasara babu adawa ta addini tsakaninmu da su babu kiyayya ta addini tsakaninmu da su me za ku ciya game da wannan ya ra'ayinku aljawab mala yace ga amsa haza qad afta bihi al ulama ah, qad afta fihi al ulama wannan hakika malamai sun ba da fatawa cikin shi anna hadha min ad-dalali wal kufri na'uzu billahi wannan ra'ayin duk wanda ke da shi duk wanda zai faɗin wagga magana to tana daga cikin bata tana daga cikin kafirci muna neman tsaron Allah ha ha'ula isfahawul ahlami ya ikhwa wannan wawaye ne a hankali lahum gara'ibun wa ajaibun yatashaddaduna fil mawdi alladhi yajibu fihi rifiqu wa yatarafaquna wa yadhilluna fil mawadin allati yajibu fiha shidda mala ya ce wannan akwai abubuwan mamaki tare da su sai ka ga suna tsananta a cikin wuraren da ya kamata a sauƙaƙa sai a gansu suna sauƙaƙa a cikin wuraren da ya kamata a tsananta faƙallabal umura sun juya al'amurra sun masu kai da ƙahu kun gane juya a mai da kai da ƙahu inda ya kamata a yi tsanani nan suke sauki inda ya kamata a yi sauki nan suke tsanani kaka abin ya birkice ya ce ibn taymiya ya ƙulu shekul islam ibn taymiyyah na cewa ar-rasulu amarana bi maza khawarij manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisin shi ya umarci mu da yakin khawarij da suka kasance wa na bi sabri ala al umuri kuma sai umurce mu da yin hakuri akan biyayya shugabanni wa sami'tuhum al ahadith wa sami'tum al ahaditha al bariha fi sabri jiya jiya nan mun karanta hadisai da suka zo masu magana akan hakuri cewa addullazi alaikum wallahu sa'iluhum amma istar'ahu ku ku ba su haƙƙin da ke kanku nasu kuma su biyayya ku saurara musu shugabanni shi Allah zai tambaye su gobe kiyama game da haƙƙin ku da ke kansu ai baya bayan nan mun karanta wannan bala ya ce ila akhirin nususi zuwa ƙarshen nasoshi allati ja'at wadda ta zo ta hadi'u tana wato kwantar da hankalin mutane watasabbitu tathabbitu wa tusi tana tabbatarwa tana ba da wasiya ga ayi hakuri ai biyayya ga shugabanni li'annaha min hakimin khabir saboda nasoshin daga masani suke mai cikakken ilimi ya talaka anallahi ko yi talaka anallahi ana karban an karbo nasoshin ne daga Allah azza wa jalla hadhihi ta'alim min Allah rabbil alamin wannan karantarwa baki da daga Allah take rabbil alamin ala ya man khalaqa wa huwa latiful khabir shi wanda ya halitta zai zan bai san halittar ba alhali shine masanin da ya san abin da ke boye da bayane kuma sai a ƙara cika da Kabir mai cikakken sani al-latif wani lokaci akan fassara shi da mai tausayi to amma akan fassara shi da latif shine wanda ke bibiya abubuwa ya san su har ya san abin da da kai kake iya gane shi ko kuma kama taɓa gano shi a hankalinka ba shi ya gano shi bibiya abubuwa a gano su cikinsu da bayanansu suratul mulki aya ta sha hudu mala ya ce wa ballaga rasuluhul amin hadhihi min al amanati kuma manzo Allah ya isar da wannan karantarwa ta Allah tabaraka wa ta'ala ya isar da ita ga al'umma ya isar da wannan amana allati ballaga ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya isar da ita war risala allati ballagaha da manzanci wanda manzo Allah ya isar da shi ga al'umma fa yajibu an natalaqaha bi ihtiramin wa taqdirin to yana zama wajibi gare mu mu karbe ta da mutuntawa mun gane ko da girmamawa wa anna hata kimu wani hakim ilaiha kuma mu kai hukunci zuwa gare ta mu yi hukunci da ita kuma mu kai shari'a zuwa gare ta lakin haula ila yardauna sai dai su wa'anga su ba su yarda ba an ya ta hakamu ila hadhihi nusus su kai hukunci zuwa ga wayatala soshan wa ya tala'abuna bitawilati albaridati wal kalam alfarik sai ka gan suna wasa ta hanyar zawwa da tawili tawilin da ba komi ba maganganu na banza su dora zawa da su suna kada ma'anar qur'ani ko ma'anar hadisai dan su koma yadda suke so su kada ragama hadisi zuwa ga yadda suke so su kada ragama aya zuwa ga yadda suke so su yi amfani da san karya larabcin da ke ciki na shari'a idza ja'at al-bid'u allati hazzara minha minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yaghdabu wa yahdhiru idan bid'a ta zo wadda manzon Allah ya tsawatar da mutane da gare ta yayi hushi kuma ya tsawatar wai min minha wai hazzur wai min minha ya tsawatar ya tsawatar game da ita wai min ha salafu kuma salaf magabata na gari sun tsawatar game da ita kalu sai su ce an ru'usi ahlul bid'ah sai su ce game da shugabannin yan bid'ah ha ula a imma wa ga shugabanni ne abin da suka kawo mai kyawu ne wa mujaddiduna su ne masu jaddada addinin wannan zamani abin da suka faɗi ku karɓai wa shuhada kuma shahidai ne wa ila akiri zuwa karshen dai bangan za su wa na su yardar da mutane bin wannan bid'a fa qallaba al umur malai ce duk sun juya al'amurra sun maida su ba da suke a musulunci ba ghayyaru dinallahi wa baddalu fihi sun canza addinin Allah sun hurhura shi fahum ashaddu tabdila min al-hukami canjin da suka ma addini yahi canjin da suke ganin shugabannin kasashe sun zo ma addini da shi saboda wai kulu da alhukamu baddalu suna cewa shugabannin kasashe sun canza shari'a Allah sun kawo shari'a da ba ta Allah ba alhali antum baddaltum al wal usula wal manahija ku ga ku kun hurhura aqida kun hurhura usulu kun hurhura duk manhaji da annabi bari bisan kasa a addini ko da an ce ma a kawo shari'a inda bisa ga tsarin ku za ita ma ba shari'a Allah bace fasadukum a'zamu min fasadil hukami bannar da suka zo da ita bisa ban kasa ita yi girma daga bannar da kuke ganin shugabannin kasashe sun zo da ita malai ya ce wallahi inna fasadahum azam min fasadil hukami bannar da ga mutane suka kawo ta yi girma daga bannar da shugabannin kasashe suka zo da ita na aza tsarin mulki ba irin na Allah da ake ganin sun yi ba alhakim la yaqulu laka hadha dinullahi duk wani shugaban kasa ba zai ce maka wannan tsarin mulkin ba ya ce maka addinin Allah ne ba wanda zai yarda ya ce maka addinin Allah ne lakin haula yaqulu laka dinin dinullahi sai amma su wa'anga abinda suka tsaro da ya saba matafarkin annabi da sahabbai sai su ce muka addinin Allah ne baddala al-usul wal manahija baddalu fi dinillahi wato sun canza addini sun canza usuli din addini sun canza manhajin da annabi yake akai na fassara qur'ani ko fassara hadisi sun yi canji cikin addini sun canza canji cikin fi dinillahi cikin addinin Allah kuma kenan canjin da suka yi cikin addinin Allah aka bar min tabdilil hukami wa yaquluna al hukama badalu amma sai ka same suna cewa shugabannin kasashe sun canza sun canza addini sun kawo shari'a da ba ta addini ba sun aza amma su sun aza ta a matsayin ba ta addini bane sun yarda ba ta addini ba ce ba wanda zai ce maka ta addini ce da wanda ma ya yarda da ita ma da wanda bai yarda da ita a zuci ba ba wanda zai ce maka ta Allah ce ko dai wanda zai kafirta ni ciya za dai ko ciya ta ta Allah kaji dai yar dai ba ta Allah bace tunda kaga dai ya danganta ta ga wani da ba Allah ba yace al hukamu fi humul kafiru mun yarda wato cikin shugabannin kasashe a iya samun kafiri fi himul muslimu kuma kawai cikin su dole a iya samun musulmi barakallahu fikum lakin anta taj'alu sai dai kai an gyara mai sai dai kai ta ja'ala shagalaka shagil alhakima kai sai dai kai ka sanya shagaltuwar ka duka abin da ke shagaltar da kai kai dai shugaba shugaban shugaban jama'a sarkin gari ko shugaban kasa ko kaza kai can hankalin kai shi ne kafiri shi ke kafirci kai ka manta da kanka wa anta tubaddilu dinallahi kai ko ga ka kana hurhura addinin Allah ko ko hurhurawar da shugabannin za su yi su su ne ba su da yancin hurhura kai ka samu dama ta yancin hurhura addinin baka yi laihi ba ga ka kana hurhura addinin Allah min ajal an harabal hakima kawai dan dai ka yaƙi shugaban au man yaltazimu manhaj salaf ko kuma dan ka yaƙi wanda ke rike da mazhabin magabata na gari wala yurda eh, tatabiq hadhihi al-mumarasati wa tabdilat fi dinillahi an alhakimi hakimi wal mahkumi ba yiwuwa a ce an yarda da ɗabbaka irin wannan canje-canjen na addini ba a yarda ya hito daga shugaba a karɓai ko ya hito daga wa'anda ke biyayya ga shugaban a yarda da shi ta inda duk ya hito ba a yarda shi ba yadda shugabannin in suka canza abu da sunan addini ba a yarda kuma in kun canza shi da sunan addinin ba a yarda ku ba ku lura da abin da kuke sai abin da suke yi usuluk masalakas salafus salih ka kama hanya ta magabata na gari fi kulli shay cikin dukkan komi idza aradta an tasalaka maslaka ahli sunnati in kana son ka kama tafarki na ahli sunna fa hadha huwa al maslak wagga ita ce hanya ahli sunna wallahi gayyaru dinallahi wa baddalu wancan bawan wancan MBS Hassan Albanna wancan yan jama'at ikhwanul muslimina wancan da ke rungume da littafan sayi da kutub sun canza addinin Allah sun hurhura shi in ji shakrabi kuna ji ko ya ce a a samun sai tambaya ta takwas alayan tabak ala sayyid man mata min ahlil muwahidan yi salla alaihi wa yastaghfiru lahu wa la tutraku salatu alaihi li dhanbin aznabahu sagiran kana au kabiran wa amruhu ila Allah ta'ala ga tambaya ya shek shin shi sai da kudu ba zai shiga cikin wa'anda aka ce duk wanda ya mutu ba inda yana cikin ahlul kibla inda cikin musulmi yake yana sallah yana mai tauhidi a iya mai sallah a iya mai istighfari ba za a barin yi mai sallah ba sai an mai sallah ta mutuwa ba za a fasa mai sallah ba dan wani zunubi da ya zai yana aikata karami ne ko babba shi sai da kudu bai shiga kalkashin irin wa'an ga mutanen ya tsira daga bakunan ku wa amruhu ilallahi al'amarin shi zan zuwa ga Allah kun gane tambayar malai ce aljawab to ga amsa wallahi malazi malai ce wallahi ina rantsuwa da Allah alladhi yusalli alaihi ma amna'u duk wanda zai ma sai da kutubu sallah ba zan hana shi duk wanda zai ba irin zai ma irin shugabannin su sallah halifofin shi yanzu ke jaye da irin wannan al'umma duk wanda zai ma sallah in sun mutu ba zan hana shi ba allazi ya tarhamu alaihi ma amnahu duk wanda zai ce Allah mai rahama ba zan hana shi ba lakin wallahi ana ma usalli alaihi yace sai dai ni wallahi ba zan mai sallah ba ba da ma arabtuhu bayan abin da na riga na sani na aqida shi yace wallahi ma usalli alaihi abadan wallahi ba zan mai sallah ba har abada wala tarhamu alaihi kuma ba zan ci Allah shi ba wa amilu hukar rawafid zai yi mu'amala da shi irin mu'amala da rawafid li'annahu indahu rafadun dan akwai aqidar eh, rafad gare shi akwai aqidar hulul cewa Allah na iya sabkowa cikin jikin wani abu zan Allah ko dabba ne ko mutum ne Allah na iya sabkowa cikin shi zan Allah wa da wujudin kuma da aqida ta wa da wujud cewa komi ma Allah ne ashiya'in akwai abubuwa da dama na kidu da basu dace ba tare da shi wannan riga na san su wanda bai san da su ba in mai sallah shi yana da uzurin da zai kare kanshi ni da na san da su ko ba zan mai sallah ba wa inda hu aqwalin yana da maganganu a wurin shi da basu dace a shari'a ba wa kaza wa kal nattaqillaha ma naqulu kafirun za mu ji tsoron Allah ba za mu ce mai kafiri ba wa illa amma in ba haka ba wallahi yace ina rantsuwa da Allah inna fi kutubihi kufriyatan ghalizatan jiddan ce tabbata cikin littafin shi akwai aƙidu na kafirci masu kabri kwarai ya ce wa yu'khazu alaman yin shiru kutubahu ya kamata a riƙe hannun mai yaɗa littafan shi wai dafi ya yake kariyar littafan shi wai da manahija lihimayati mai aza manhaji kawai na kariyar sayi da kutub annahu dafi an dalalatin kubra a ce mishi wa yana kariya ne game da bata mai girma lakin sayi da kutub asha wa mata ba sai dai ku sani wa. kowa fa ya sani sai da kutub fa ya rayu a duniyan nan har ya mutu wa mata ba bai hatu ba wa ma inda na ma yusabbitu taubatahu babu wani aburinmu rubuce da ke tabbatar da tuba sai da kutub walau ba ya ce kai ko da ma ya tuba ya ji wa maharabatu hadhihi kutub wajibi ne ya kawo an ga littafan nashi shi an ji ya tuba ya ko to littafan dole a yaƙe su saboda kan mutane su rungume su bata aqida su wa tahziru minha da tsawatar da mutane gare su wa bayanu ma fiha min ad-dalali da bayyana abin da ke cikin su na bata kuna gane ya malamai malam ya ci gaba da ciya ar-razi taba razi yana daga cikin masu aqida mu'tazilanci amma karshen rayuwar shi ya tuba kowa ya san da tuba shi al-ghazali taba imam al-ghazali shi ma ya kutsa cikin subanci mai nisa da sauran aƙidu mara kyau daga baya ya tuba ya rasu rike da sayyid bukhari bisa gaban shi yana da na sani ya bata rayuwar shiga wuhi a shiga inda addini yake kafirin min ahlul bid'a tabu da yawa daga cikin yan bid'a sun tuba ibnu aqil taba ibnu aqil ya tuba lakin istamarrat harbu ala afkarihim sai dai ku sani yaƙi ya dage ya ci gaba bisa ga yaƙa irin tunanin da suka sa mutane a kwakwalwarsu na falsafa da sauran abin da bai dace ba da gurbatar da aƙidan musulunci sai a kwaso falsafa ta yunan ta girkawa falsafa ta rumawa sai a zo a game ta falsafa ta farisawa a zo a game ta da cikin addinin musulunci wadda ita ta haihuwa duk irin wannan abin na shi'anci kawai wani bai yahudi ne ya kawo irin abin su kawai ya unhwani da irin falsafar su ya birkita addinin musulunci ya birkita tarihin addinin musulunci har ranar yau ga mutane nan suna biya irin wannan akidar tashi yaƙi ya ci gaba akan yaƙa irin tunanin da suka bari cikin kwakwalwar mutane wa manahijihim da manhajin da suka bari kwakwalwar mutane wa kutubihim da irin littafan su ila mina haza har zuwa wannan ranar ta mata yau ba a fasa ba to haka littafan sai da kudu ba za a fasa ya kasu ba da irin tunanin da ya bari a kwakwalwar mutane mala ya ce ayan sunnati ma sakatu an hadha dalali allazi khalafahu haula fi kutubihim imamai cikin sunna manyan malamai ba su yi shiru ba game da wannan bata wadda wa'an ga mutane suka bari baya suka gadar da ita a duniyar musulunci cikin littattafansu wa baqiyat atharuha fil umma wadda sawunta suka yi saura bannata ta yi saura a cikin al'ummar musulmi wa kutubu sayyid kutub laha atharu mudammiratun fi shababil umma su kuma littafan sayyid kutub suna da athar sun bar wani tasiri mai rusar da aqida a cikin kwakwalwar matasan al'ummar musulmi fala budda min harabi kutubihi malai ce babu makawa ga ayaki littattafan nan nashi labid da mana tazir minha babu makawa ga a tashi a tsawatar da mutane daga gare su to malamai littafi ya zo karshe abinda makaranta daidai kenan Allah ba malada kuskuren da muka yi Allah ya kudi ba mu ku gani in akwai sauran lokaci da aqida tabaligi da aqida ikhwanul muslimina kaɗan daga cikin ka so mu kawo amma yanzu abinda na hisu yan akwai wanda suka tsara tambayoyinsu masu fa'ida sai su karanta sai mu bada amsa kamun zuwa karshen kasa in ka akwai sauran hili mai tsawo sai mu yi amfani da shi akwai saura abin da ya saura ya kai ko minti 20 ya da kai sha biyar ha sha biyu ko sha uku ya kai to matsalar sai a bada tambayoyin sai ka ji ba mai fa'ida ciki ko ba gaskiya ba to ce mu ji la min minkum man faka min qabl al yi wa katan an haɗu matsayin shi hadisi ya zo haɗu matsayin shi cewa ko mu ko uhudu ka ciyar duka na dukiya ta kai yawan uhudu ba ta kai rabin mudun sahabi ba to aka ga wannan hadisai bai jahilce su ba to amma sai aka same shi yana suka sahabbai akwai mas'alar da daruriya ce mutum ba zai jahilce cikin musulunci ba to bale babban malami to kaga ba a karɓa uzurin shi nan ko ka gane ko to saboda haka dai kenan shi yasa kake ganin wasu malamai ba su tsananta kan shi yadda wasu malaman ke tsananta amma ko kadan ba a gama shi da eh, mai fatar bari eh, ibn hajarin ko imamun nawawi ba ɗaya ba ne wannan shi ne to ce kai dami e eh, shi hulul bambancin su da wahadatul wujud wahadatul wujud komi Allah ne an dauki magana wahadatul wujud kenan da ni da kai nan ba wanda zai ma wani bambanci ka ce kai Allah ne ni ba Allah bane ko ka gane wadatul wujud kenan komi Allah ne kowa Allah ne amma shi hulul kai Allah na iya sabkowa cikin ka kazan Allah amma ni bai sabko cikina na ba wannan shine zamu iya dan bambanta shi da ka gane <laughs> to wannan kenan to ci abin da zaka ci hmm. ana iya mi? Eh, mutum na iya karanta da ya ga abubuwan da ke ciki amma kullum karanta littafan yan bida'a ya zan kana da cikakkiyar aƙida da ba za ka talaba biya ba za su maka jan guzuma ba in ba ka da cikakkiyar aƙida sai a ma jan guzuma ka faɗi ba shi ya san abin da ake ce jan guzuma <laughs> sai ka tai wurin ka jawo a janyi ka <laughs> to alhamdulillah to wannan shine mhm. malam mutane suna magana cewa ya tuba kahin ya mutu mm. kuma tuba cikakka kuma sai wasu suna ce a ba haka ne ba bai tuba ba to mine ne gaskiya to abin da ke da kai ga dai malam ya ce su ba su da wani abin rike wurin su rubuci cewa ya tuba sannan sai malam ya ce kadara a ce ya tuba ai wanga littafin nashi dai sai an ci gaba da yakin su <laughs> ko da shine ke da in ya tuba sai ya yake su wannan wannan abul hasan al-ash'ari da ya tuba daga ash'aranci ai bayyana mutane ya ce wancan littafin ya bar su ko ba haka ba to sannan na biyu in ya tuba su kuma yanzu dami suka dage kan littafin shi su wannan mabiya dan dan uwan shi sai Muhammadu Qutb da sauran dami suka dage akan wannan ai sai a ce to kenan malam ya tuba kuma ku tuba ko ba haka ba ai radan da aka mai kenan to in malam ya ce a bar wannan littafin kai dami ka ki faɗi tun tsawon lokaci ka zo ka aka dage akan su mun gane ko to mukaddara cewa ya tuba in ya tuba zai tashi gaban Allah salan alam amma yanzu mu magana littafin shi ne kenan aiki ko kun gane abin da ke cikin littafin shi ake magana in ya tuba can tsakanin shi da Allah ne tunda ko lokacin da za a kashe shi ai yana iya tuba tsakanin shi da Allah a wannan lokacin ko ba haka ba to yanzu magana littafin shi ne yake can shi zancen shi da Allah can tsakanin shi da Allah ne nan kuma zancen littafin shi zancen kasu gurbatar da aqida musulmi ne kawai kenan mun gane ko to sai wa kuma sai shi kenan to ci gaba kamar su waɗanda suke shi da wannan kariya to wanda manufarsu ne mai kyau su suna ganin nan ba a ce musu nan sai da a ɗauka cewa su sun sassabta musu ga wa'ancan wasu na iya ce musu mutasahili na su ƙara sassabtar da su su kuma su ɗauka cewa sabanin fahimta ne wajen yanke hukunci kawai bakin abin da za a ce yakin wannan to sai wa tambayoyin sun ƙare ha to bari wato a takaicen takaitawa kamun mu ci gaba jama'atu tabaligi da ita da jama'atu ikwanul musulmi ne kamar suna gamuwa wajen rashin akida da wajen rashin cewa kare da doki kowa shi taho ma habba wa dabba kasancewa su kawo mai ciyawa dare ka iya kwaso ciyawa tare da maciji ko kunama to su kowane na da wannan akida cewa kar a yi magana su daga cikin ka'idar su cikin manhajin su a cikin tsarin su babu magana kan akida da cikin wa'azin da za ka yi ba ambatan akida ba ambatan tauhidi ba ambatan duk abin da ya shahi akida tsari irin wani manajan ahli sunna jama'a ba su san ambace shi raba kanin al'umma ki to shi kuma wannan saba ma manajan ahli sunna jama'a ne saba ma taurikin annaba ne dukkan annaba ko wa zo sai da magana kan shirka kowane sai da magana kan tauhidi haka nan ne ko ba haka nan balakad ba asna fi kullum ummatin rasulan an yubdillaha wa tanabit tagu. kowace al'umma man aiko mata manzo manzan mu yayi cewa a nisanci dagut a bauta ma Allah ko kaga dukkan su magana sun yi magana kan shirka to idan yau ka zo ka ce tahiya ce ba ambatan shirka to kaga ba hanyar annaba ba ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawa ya ya ne na illat yan turaka ya ya ne kaman a ce yan turaka uba guda uwaye mata daban-daban mana a wajen tauhidi ba saɓani a wajen shari'a a hakam suke da bambanci kaza halal ne ko haram ne ko kaza nan suke da bambanci amma wajen aƙida daidai suke yan uwan juna ne al'ambiya wa ikhwatin wa dinuhum wahida annabawa yan uwan juna ne addinin su ɗaya ne kenan tauhidi daidai da daidai dukkan sun kira akan tauhidi ka dibi qur'ani tun daga farkon shi karshen shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 13 makka tarihi ya tabbatar tauhidi kai yake kira kai kuma karanta duk surorin makka tauhidi suke magana to zuwa wannan surorin duka sai a zubda su a ce ba a magana su wajen magana jihadi tabligi ba magana jihadi wurin su kamar an sha hukuncin shi mu ko ganin manzo Allah ya bar duniya jihadi na nan abubakar ya yi shi a zamanin shi jihadi na nan umar ya yi shi a halifancin da halifofin nan baki dai. suka ta ana jihadi kenan na nuna ba sha hukuncin jihadi oh. kenan wani mutum bai zawa yau dan gwaninta shi dan iyawa shi dan wani gwaninta tsarin shi ce an ture jihadi a a jihadi hukuncin shi na nan da Allah baka iko zaka ka kudurci wannan a zuciyarka amma ture ayoyin jihadi wannan kuma wata magana ce ka zo da ita aqida wata saba ma aqida ahlus sunna wal jama'a ta saba ma aqida annabar sahabban shi mun gane ko kenan nan sun yi magama wajen tunkuɗe aƙida wajen tunkuɗe tauhidi wajen tunkuɗe kwata-kwata cikin lectures su cikin wa'azin su cikin mahadar su cikin duk komin su ba magana aƙida ba magana kaza shirka ne ko kaza ne ba magana wani aƙida kaza kaza ko kaza duk abin da muke karanta ba zance shi kaga ne ya saba wace riba zaka ce in ka tattara to malaman duniya baki ɗaya sun yi raddi akan ta tabligi na ahlus sunna wal jama'a kenan Van Dina albani wasaimin salihu bin fauza malamai adadi akwai alfatawa almahimma fi tafsir al'umma umma wanda duk ya tattara maganganun malamai akan aƙidodi daban-daban an jero aƙida tabligi da sun yi raddi kanta an jero su ɗaya bayan dai kowane ya yi raddi akan jama'atul ikhwanul muslimina kuma kowane in ya kwara kowane abin da aka faɗi gare sai ganin akwai shugabanni ka gana ɗaya dai in muka taho ga jama'a ta ikhwanul muslimina ko mu ga tabligi ita jama'a ta musulmi na abinta na farko baki daya tun kuɗi magana aƙida kun gane ko tun kuɗi magana aƙida ba a magana aƙida tana raba kanin al'umma sannan jahilta hukunce hukuncen shari'a kawai shi kina abin da zai kai mutane ga jahilcin da abinda da ma bai kamata a ce an jahilce shi a shari'a ba su sun jahilce shi kuma nan wurin sun yi magana da tabligi da ke ganin ba dole sai ka zurfa ilimi ba daga alamtar kai zuwa nasi ya ishe ka to hukunce hukuncen armi na za a samu su in duk malamai suka tsaya karatun sa nan wurin ko da ba a yi zancen akida ba sannan ga yaban malaman su yaban da ya wuce iyaka ko da mutumin jahili ne wasu a yabe shi a matsayin malami wadda a kira mutane gare shi ga ihamin sa tsammanin mutunan su malami ne ya cancanci dawa yau in ka da tabligi yau sai an saka wa'azi baka karanta komi duniya ba annabi ba haka yi ba mun gane ko sannan cuɗanya tsakanin sunnoni da bid'o'i da wani lokaci a kashe ma magana sunnonin